بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai daraja muktafarul akbari wanda ake al'allama abdurrahman al ko abdurrahman al ya rubuta fi mazhabin imam malik ibn anas rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala idan ba manta ba a darasinmu na baya mun yi magana dangane da musahabban sallah da kuma makaruhai na sallah wanda mala ya ambata mana ɗaya bayan ɗaya cewa abu kaza mustahabi ne ko abu kaza makaruhi ne a aikata a cikin sallah za'an nan a dunkule ya ambata mana muhimmancin sallah a cikin da salati nurun azim takribu bihi wa li janayati tushriku takribu bihi qulubul musallin ya ambata mana muhimmancin sallah da kuma yadda ya kamata mutum ya je wa sallah idan mutum zai yi sallah ya samu cikakken natsuwa ba tare da ya tawaye ladansa ko kuma ya barke ya yi wasa da hankalinsa ko tunaninsa a cikin sallah ba a yau darasi na goma sha shida a cikin wannan littafi kuma na karke faslun wannan fasali wanda zai yi magana dangane da yadda ake sallah irin yanayi wajen tsayuwa ko zama bi salatil mafrudati sab'atu ahwal lalle sallan farilla tana da halaye guda bakwai murattabatin waɗanda suke ajere Wata alaiha wanda ake bayar da salloli a kansu wadda ko adda, sun san bambanci tsakanin karatun al-maghrib da kuma al tuwada alaiha arba'atun minha ala alwujub guda hudu a bisa wajibci ne wa talatatun ala sahiba guda uku kuma a bisa mustahabbanci wallafi ala alwujub waɗanda suke kan wajibci ga su kamar haka awwaluha na farko idan mutum zai yi sallah ana son alkiyamu ya tsaya a tsaye bigai gaskina ba tare da ya dogara da wani abu ba Shi shine alqiyamu mustaqillan mutum ya tsaya a tsaye ba tare da ya jingina da wani ba wato lokacin da ka tsaya a cikin sallah ko da a cikin sahu ne idan da na gefe da gefe za su janye to kai ba za ka faɗi ba in dai mutum yana da lafiya to haka ake so ya sallah to ma'ana ya tsaya ba tare da ya dogara da komai ba wannan farilla ne sannan na biyu ثم القيام باقتناع سأن الزيوة جنجنا إن كان هذا للورة ثم ذاك يسلى أدوني وما تقول ذاك يسلى أخي كان جنجنا دوني نبي كنا سنة لأكو ثم الجلوس باقتناع بغير اقتناع سأن متن يزونا وأتاري ديا جنجنا با إذا متن يزو زمن تهيا وذكاني سجدة دا سجدا to ana son ka zauna gwargwadon yadda aka ce maka kai a cikin sallah ba tare da ka jingini da wani abu ba musamman wanda kuke sallah a cikin akwai ginin masallaci a gefen su da gefe ko akwai fila ta zama wani a kawai zai ce bari ya dan jingina don ya dan ji daɗi to in dai babu lalura idan ka yi haka sallan ka ta bashi haka ma wajen rayuwa aljulusu bi ghairi sinadin thumma aljulusu bi sinadin nan zama tare da jingina to kaga waɗannan abubuwa guda hudu فالترغيب دير الكاوى بين هذه الأربعة على الوجوب هذا كان مدنا أبوه قدا هدو وواجبين وما بياني إن إذا قدر على حالة منها إذا متن زي إيا ينصلى لدير كتن مدنا حالة إلا مكأمبتا وصلى لحالة دونها sai ya salla da halin da bai kai wanda bai iya ba to batsala salatu sallar ta bace saboda haka idan baka da lafiya ka zo kana ta guna guri kaza kaza amma wajen neman kuɗi za ka tsaya awa ɗaya awa shi kana tsaye a sallah ce minti biyar ko minti goma ba za ka iya tsayawa ba ya zama ganganci za ka yi fikir ne cikin sallar ka farko mutum ya tsaya idan yana da lalura ya jingina da wani abu na uku in ba zai iya yi a tsaye ba ko da a jingine to ya zauna ba tare da ya jingina ba idan ya zauna ya sallah a zaune haka ba tare da ya jingina ba ba zai iya ba ya jingina daga waɗannan guda hudu kuma in mutum ba zai iya sallah sai ba ba zai iya sallah a zaune ba ka kai kwanciya kenan waɗannan halaye guda hudu alal wujubi a bisa wajibi ne dole a da su daga ɗaya sai ɗaya in ba za ka iya wannan ba sannan kai wannan ba za ka iya wannan ba sai kai wannan amma in za ka iya na farko ka je hali na biyu ko na uku kai sallah to sallan ka ta bari kamar yadda ne ahalari ya fara wa salasatu lati ala istihbab amma guda uku waɗanda suke ala istihbab a bisa musahabanci ya an yusalli al ajiz shine wanda ya kasa ya yi sallah an hadhihi salata da barin waɗannan abubuwa guda uku al mazkura ala jambihi al ayman a bisa gefen sa da dama sai mutum ya kwanta a bisa gefe da dama kamar yadda ake saka gawa cikin kabari ba za ka iya sallah a zaune kana mai jingina da jikin katanga ba hakan ma zai cutar da kai to sai kai sallah a sauke, amma kamar yadda ake saka gawa a cikin kabari don a gwada maka ka kama hanya ke sai Allah ya kyauta idan ba za ka iya a gefen dama ba mai yiwuwa wani ya ji rauni a gefen dama ba zai iya kwanciya ta bangaren dama ba to sun alal aikar sai ya kwanta a gefen maguna idan ba zai iya ba sun kuma ala zahari nisa sai a gadon bayansa idan ya kwanta a gadon bayansa zai kasance kafafunsa suna kallon gaba kafafunsa suna bangaren gabas sannan kuma kansa yana bangaren yamma yana kallon gabas ne to haka yake yi wanda ya gwada ba a sallah a kife wasu malamai suke ce idan mutum da lura da ta kai shi yana kife kamar waɗanda suke kuna a baya to an san waje musu sallah wasu kuma suka ga in dai akwai hankali a cikin su kenan tunda idan lalura ta kama ko ba a kalli gabas ba na sallah da zuciya in dai akwai hankali a cikin idan ka lissafa waɗannan halaye guda bakwai za ka guda hudu na farko rayuwa ba tare da jingina ba rayuwa da jingina zama ba tare da jingina ba sannan zama da jingina guda hudu kenan wannan su sun fi tsanani sai yin sallah a kwance ta bangaren dama idan ba samu dama ba ta bangaren hagun idan ba za a iya ba a yi sallah a rigingine ga guda uku kenan wannan kan an ka zafi. waɗannan guda uku na bayan ba ka duk wanda daga za ka yi a shi kenan bayan da ba fi salata a cikin waɗannan ukun karke idan ya zaba to lam takun salatu sallar ba ta faci ba amma kaga kudin farko in ya zaba sallar ba ta faci wal istinadu alladhi jingina wanda taqulu bihi salatul qadir ala tarkihi taqulu bihi take baci da shi salatul qadir sallan mai iko ala tarkihi kaga sabarin ka wato jinginan da yake magana wallazi yanqutu bi suqutihi shine wanda yake faduwa da faduwanka wa in kana la yanqutu bi suqutihi fa huwa makruh idan dai baya faduwa da faduwanka to makruhi ne yanzu kamar misalin a ce wannan yana daidai kallon sai na zama tsaya ne yi kuma magana a yi kira an tuɓe wato jingina wanda za a ce Allah ta fadi shi ne annabi ya fito da kokoki in ta ala ya fito da kokoki ne to ba ba ba wala da ya da kanka da ga yin da ke amma Allah ne da mai lafiya Allah kana mai lafiya amma ko ba da lafiya shi za ka yi sallah a a ne ya ta yi ne Allah ta fadi saboda da akwai ganin amma ba za ka yi sallah a kai haka ba ba ka da lafiya inda za ka yi da za ka yi a kai yi? abin da yake da sallah da yi ne ba da ita ne kama da safara harama da karatu fati a da karatu kura kudu ke yi Ba halin da ya yi da ya ya yi a Ba da kuma ya zuci na kuma yi amma safara harama ya Ba da yi kura. Adala yi kawai. Allah ta'ala ya sanya mana tsanani cikin wannan ina ba ta an gani. na'am wa na nafila wa ma ga sallan nafila فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا ya halatta ga mutumin da zai iya yin sallah a tsaye ya a zaune wannan kan ya halatta ita sallar nafila ba ta da waɗannan ka'idoji sai dai kuma ya sani wala hu nisfu ajrin qa'imi yana da rabin ladan wanda ya sallar nafila sai to an samu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya tsufa tsaro suka masa yawa yana yin sallar nafilar da ne a zaune amma zai fara yayi ko kuma ya fara a tsaye sannan daga baya ya zauna wani lokacin ya rage sauran ayoyi talatin ko arba'in sai ya rike sai ya karanta su a tsaye sannan ya ruku'u ya ɗauko daga rukuwa amma dai ala ayyi halin gwargwadon zaman ka gwargwadon rage ladan ka in kuma kana da lalura to wannan kuma Allah ta'ala ya sauke maka don duk wanda yake da lalura to da baya da wannan lalura da zai yi normal to tun da yana da lalura bai samu daman yin normal ba Allah tabaraka wa ta'ala zai baki ladan ka duk ɗaya ne ai kamar hadisin da annabi yake cewa mutumin da ya saba yin aiki ne na alheri sai yayi tafiya ko ya rashin lafiya to ba lokacin eh, bai samu damar yi ba saboda halin rashin lafiya ko halin tafiya to za a baki lada tamkar ya aikata lokaci yana zuwa Allah zai baki lada ko sallah yake yi ko azumi yake yi ko kyauta yake yi ko sadaka yake yi ko wani aikin alheri yake yi to in dai lokacin ya zo saboda bai da lafiya ko kuma ya yi tafiya bai samu damar yi ba to Allah zai baki lada to haka ma mai kuɗi lokacin da yake da kuɗi yake yin abu to idan kuɗin sa suka kare yanzu baya iya yin abu to da yana da kuɗin da yayi tun da baya baya da ki yanzu ba zai ba shi da Allah zai ba shi ladan tamkar ya aikata a ake son ai aikin alheri a lokacin da mutum yake da lafiya kafin rashin lafiya ya same shi lokacin da yake da dama kafin ta bulbula su kuma mai yake ko lokacin da yake da ƙarfi kafin rashin ƙarfi ya same shi ko lokacin da yake da rai kafin mutuwa ta same shi saboda idan ya mutu fama ba a dalmauti min musba a kabir bayan mutuwa babu magana dawowa ka ce ayya da na aikata kaza ina law kunna نسمع wa naqilu ma kunna fi اصحاب الصعير da mun kasance muna ji ko muna halkalta da ba mu kasance a cikin yan wuta ba ko kuma ya ubangiji ina kamar yadda mu yanzu kan ai farji ina kamar yadda mu ya Allah za mu aikata aiki sabanin abin da muka aikata a can baya a ce ina mutumin da ya tafi lafiya ya riga ya tafi saboda haka wani idan yana da lafiya in ya aiki ba da rashin lafiya ya zabe shi daga rashin lafiyar na fa mutuwa ya tafi kenan lokacin da yake da hali idan bai yi ba lokacin da ke gulgula suka zo suka same shi to cikin shan da zai mu Allah ya kyauta ya za kullum nake jaddada mana kun ga karatun da muke yi samun dama ce wallahi akwai lokacin da za mu zo karatun ba zai yi ba kai ma yanzu da kake da lokaci kana da lokacin sauraro ne akwai lokacin da za ka zo ka kasa sauraro saboda haka yi kokari tun kafin lokaci ya zo ya kure za na karatu za ka ga an jera kwana hudu ko duk sati ana yi da wata rana ba zai yi ba sai dai a zo a yi sallah wa kuma an je lahira Allah ta'ala ba zai tukume mu ba sai dai ya tukume ku kwarai kuwa to ya kamata a gane wannan Allah ya kyauta don haka an samu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi sallar nafila a zaune duk da gama cewa manzo Allah zai iya yi a tsaye amma sai ya zauna ya to kuma ya yi bayani da kansa cewa duk wanda ya sallar nafila a zaune to za a bashi rabin ladan wanda ya sallar nafila a tsaye wannan ana maganar nafila ce da yake ba dole ba ne, amma kaga farilla to dole ka bi tsarin da muka ambata a can baya musamman guda hudun farkon na sai malami ce ne wa hanyar an a ya halatta mutum ya fara sallar nafila a zaune wa ya koma ba da zalika sannan bayan haka zai ya miƙe ya tsaya aw a ka'iman, ko ya fara sallar nafila a tsaye wa yajlisa ba da zalika bayan haka kuma sai ya zauna wani idan ya yi raka'a da ya maimakon ya tashi ya kawo raka'a ta biyu a tsaye sai ya zauna ya yi a zaune in dai nafila ce wannan ba ne ya halatta illa an ya a sai dai idan ya shiga sallan nafila da ya qiyami fiha cewa zai yi ta a tsaye ya yi niyyar zai yi ta a tsaye fa yamtani udulusuhu da zai wannan kan zai iya zauna ba tunda ya riga ya yi niyya na yi niyyar zai yi sallan nafilan na tsaye gaba daya sai kuma ya zauna a cikin to bai kyauta ba duk da haka dai sallar ba ta baki da ya rage ladan sa ba to wannan fasali ke ya fasali na gaba ya ji bukada umar fi zimma mala ya wajibi ne mutum ya biya a duk da ke wuyan sa min salawati na salloli to sallan da ake duka baki dole ka biya yana yi yiwa lokacin samartakarka. in ban da tsiya ba abin da kai lokacin baka damu da sallah ba to yanzu kuma hankali ya zo maka to sai ka yi lissafi sallolin da ka lalata zuwa lokacin samartakarka? sai ka biya su ina da nawa da ke faɗa mana in za ka biya kuma ya za ka biya to ga tsarin yadda za ka biya tunda wala ya hilda tafridu biha bai alaka mutum yayi sakaci wajen biyan sallolin da suke kansa wa man salla kullu yawmin khamsata ayya wanda yayi sallolin kwana biyar a cikin wuni daya to balai ta bi mufarridin wannan ba dan sakaci bane da kai da zaje sai ka samu kamar takan ka shekara biyar ne kai kana lalata sallah da kike nan kowace rana sai kai sallan kwana biyar kana yi kana jita don kai sallolin kwanaki biyar ba ka zama dan zakati ba a kowace rana za ka yi salloli guda nawa kenan guda ishirin da biyar idan ka yi sallah asuba sai ka tashi kai biyar in ka yi sallah azhar sai ka tashi kai biyar in ka yi sallah lahar sai ka tashi kai biyar in ka yi sallah isha sai ka tashi kai biyar ko in ka yi magariba ka tashi kai biyar ko kuma ana jin ka wanda yake da ku kike nan kai sallah azuba sai ka tashi kai sai ka ce kai guda ɗaya wancan kai ne na lokacin ta sannan kuma na baya kai ne na biya idan azahar ma ta zo kai kai azahar guda biyu ɗaya na lokacin ta ɗaya na biya da haka ma haka magariba ma haka isha'i ma haka haka yake yi uku za ka je ka samu lokaci ne na musamman idan ka samu lokaci na musamman sai kai guda ishirin da biyar din nan yanzu kamar daga yanzu bayan an yi sallah asuba mutum ya koma gida sai je ya goyi duk kare a masallaci ne sai ko wannan ya tafi ne ko kuma gari ya haka har masalloli salloli ga jeru a kanka to kaga kana yin shiga ɗakin ka tsari da kofa kai ka buga sallah sai ka yi na kwanaki biyar to abin da yake nufi kenan ko kuma kai kai ne kai ka gaji kana yi kana lissafi abin da mana yake so ya gwada mana shi ne in akwai salloli da yawa a kanka ka zo lokaci guda ka biya na kwana biyar to ka yi kokari kai ba dan fataki ne domin saboda ba mamaki kana wuce haka to me kuma za ka ji dai inda kowane abu akwai sha'awa lokacin da kake sha'awan abu ake son ka aiwatar da shi lokacin da baka sha'awa to aiwatar da ke zai zama akwai illa don maimakon garin neman gafara to sai ka je ka zo nuna zunubi wa kanka duk mutumin da zai yi salloli na kwanaki biyar a rana guda ya biya to wannan ba dan sakaci bane kaga ko da akwai sauran baki akan da idan mutuwa ta zo ta dauke shi a wannan hali zai iya samun sassauci a wajen Allah subhanahu wataala na wa yaqdiha ala nahwi ma fakatu kuma duk lokacin da za a biya sallah akan biya ne kwatankwacin yadda ta tsere maka in kana kadariya kadaha hadariya idan sallan gida ce ya biya ta a matsayin sallan gida wa in kana safariya idan sallar tafiya ce kada a safariya sai ya biya ta sallar tafiya Imana idan sallan gida ce a cike tike idan sallan tafiya ce akwai kafaru kuma kowanne za a iya jin ka bai to yadda ta tsere maka lokacin da ya fita to haka za ka biya wannan shine muhimmancin ambata mana lokacin sallah a kan baya tunda ka riga ka kiyaye lokaci to shikenan in kana zaune a gida lokacin sallah ya fita ya fita to ka san ana jin ka cikakkiyar sallah kenan idan kuma kana halin tafiya lokacin sallah yake da ya fita to ka san ana jin sallan kasar idan ka zo biya wato a kasaran za ka yi ta tsawon ka yi kada ya ce hadarin safa in lokacin da za ka biya kana zaman gida ne ko kana halin tafiya mutumin da bai samu damar yin sallah zuba ba zuwa yanzu kawai sai ya samu tafiya ta kama ya kama hanya ya kama hanya zai yi tafiya sai bai tuna cewa ya yi sallan da ya sallan masu ba ba sai da yake kamar karfe takwas ko karfe tara to ta ga da yake ba a kasa a kanta haka zai yi ta amma kuma ta kuma kai maza lokacin yana zaman gida ne to amma haka zo sallan zahar ya kamata ya sallan zahar a inda ya je sai bai yi ba har lokacin da ya fita ya kamo hanya ya dawo gida to idan ya tashi biyan sallan zahar raka'a nawa zai yi zai raka a biyu ko da a cikin ɗakin matarsa ne domin saboda lokaci ya shiga ya fita lokacin yana ina yana halin tafiya to haka ma idan lokaci ya shiga ya fita yana zaune a gida bai yi ba sai bayan lokaci ya fita ya kirkiri tafiya to in ya tashi biya zai yi raka a hudu ne domin saboda mai lokaci ya shiga ya fita yana zaman gida to yana da kyau a bambanta wannan yana da kyau a bambanta hadariya wa safariya domin kada a ruɗa wa tartibu har ila yau jerantawa bainal hadiratayn a tsakanin salloli guda biyu waɗanda suka zo a yanzu wannan wajibi ne tun matsala ta farko kenan a zahar da la'azar ba salla a zahar ba kai la'azar ta zo to wanne za ka fara A zahar ko la'azar zahar za ka fara saboda me saboda salloli guda biyu ne dole ka jeranta a tsakanin amma idan suka ji haka za ka iya samun sassauci kamar yadda mala yake wa bayna yasiril fawaid ma al hadirati wajibun ma zikr idan kuma wanda suka kubuce yan kadan ne yan kadan ne shine yasiril fawaid waɗanda suka kubuce yan kadan ne ma al hadira ga wata sallah ta zo yanzu to wannan ma ajaran ta su wajibin wajibi ne ma zikr tare da tunawa shine malamai sukan kwatanta da ɗan kaɗan jinsu sallolin da bai kai na wuni ɗaya ba ko na wuni ɗaya kacal mutumin da ya yi 24 hours da ya salloli guda biyar din nan ba sai sallah ta shida da zo to a fahimtar malamai da yawa ne sai ya yi guda hudun nan ko guda biyar din nan sannan sai ya yi ta shida wasu kuma suka ce a'a in sun kai guda biyar sun kai na wani guda sai ya yi ta shida sannan daga baya sai ya zo ya biya guda biyar din nan a hankali to amma malaman hadisai to a wajen su ta da za a yi ita ce ake cikin lokacin ta guda biyar din nan kuma wannan ya rage nasa ya yayi da kar yayi tun da riga an ware masa ainihin lokacin ne ya kamata yi ya yasa bai yi ba in yana da uzuri a wajen Allah yana da sassauci kun kuma ganganci ne da jin daɗi ya rage nasa saboda inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta tun da Allah ta'ala ya ware wa sallah lokaci to kai kokari kai a jiki sai dai kana da kudiri mai karfi saboda ka zuwa fahimtar su inda mutum ya yi sakaci har lokacin sallah ya fita to shi kenan da ya yi da kar ya yi duk ɗaya ne to amma masu sassauci suka ce dai gare ya yi ya biya wala Allah zai ɗan samu sassauci amma abin da annabi ya gwada a cikin hadisi shine duk mutumin da ya yi bacci ba na ganganci ba ko kuma mantuwa ya samu dama ya yi sallah ba har lokacin sallah ya fita to gine manzon Allah ya ya yi ta kamar yadda kake don Allah ya ce wa da salata da dhikri kaga akwai bambanci tsakanin mutumin da yaje yana harkan kasuwa ko yana harkan ofis ko yana hayaniyarsa na siyasa ko yana hayaniyar rayuwarsa lokacin sallah ya zo ya shiga ya fita kai wai saboda menene ma Allah tabaraka wa ta'ala ya alfeki saboda neman kudiyar kazuwa? kasuwa ko saboda aikin gwamnati ko saboda garholiya a duniya ai ba saboda wannan Allah ta'ala ya halice ki ba ya halice ki ne don ya bauta maka bai kamata ya ya manta ayyukan ibada ba har lokaci ya zo ya shiga ya fita وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين saboda ta Allah ta'ala ya halice ki ne domin ya bauta maka kuma ana neman kuɗi ne domin saboda inganta rayuwa a ji daɗin bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ba wai ana neman kuɗi ne don a dawama a duniyan ba tunda babu halin dawama kowa ma zai tafi kullu nafsin yawm الموت وإنما توفون أجوركم biha القيامة فمن wa عن النار وأدخل الجنة فقد wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur saboda haka duk abubuwan da kake a nan duniya aikin gwamnati ne ko aikin kasuwa ko aikin da zaka zauna ko hutawa kake yi to fa duk kana yin waɗannan ne tun ka tattara hankalinka waje guda ko ka samu damar tattara hankalinka waje guda don bautawa Allah subhanahu wa ta'ala suna rakiya ne wa bautan Allah ya za ka je ka nemi kuɗi ba hana ka neman kuɗi ba amma ka kiyaye haram aka je ka nemi sana'a ko ka yi sana'a amma banda zalunci da ciwa ko alkoi ko cin amana duk abin da za ka yi kai hata exercise din da za ka fita kai ta harbawa kai ta tsalle kai ta dungure dole an baka da ka yi domin ka zan ka zo yin ruku'u za ka yi mai kyau in ka zo sujada za ka yi mai kyau in ka zo zaman sallah za ka yi mai kyau za ka samu yanzu wani in ya ci ya koci in ce masa ya eh, zaman da yake a cikin sallah baya zama ba ya zama mai kyau amma in yana exercise ba sai ya zama mai kyau zaman da yake bukata zai iya yi ke kenan duk waɗannan abubuwan da ake yi na rayuwar duniya wanda ake kira ku duniyawiyya to domin ku taimaka maka ne cikin al'amuran ukrawiyya al'amarin lahira Allah ta'ala ya taimake mu na don haka kaga bai kamata a ce mutum ya yi sakaci har lokacin sallah ya fita ba ba tare da wani kudiri mai karfi ba kudirin da zai iya kare kansa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wal yaqiya salloli kadan arba'u salawat su ne salloli guda hudu eh salloli guda hudu ko guda biyar fa adana ko kafa da haka man kana alaihi arba'u salawat duk wanda yake da salloli guda hudu a kanka fa aqallu ko kafa da haka sai kuma ga wata sallah ta zo sallaha qabla al-hajira to duk sai ya sallace su kafin wanda lokacin ta ya zo ya aiwatar da ita walau kar da wakatu ha ko da lokacin ta zai fita saboda jerin tawa wajibi jerin tawa wajibi to kan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka ya taɓa faruwa gare shi lokacin da ake tone kande a shekara ta biyar bayan hijira ana tone ɓangaren tone Madina domin a hana kafirai wanda ake kiransu al-ahaba hawa hari cikin birnin Madina maza Allah bai samu daman yin sallar la'asar ba a wata ruwaya aka ce bai yi asar ba bai yi la'asar ba bai yi magariba ba a lokacin kika ke yi kama maza Allah da ya zo sai da ya azhar ya yi la'asar ya yi magariba ya yi kika ke suna kaga kenan ya jeranta ku saboda jerantawa dole amma da sun kai sallolin muni guda ko fiye da haka to da wanda ta zo ita za a yi ta sannan daga baya wadda kuma a biya su tun da lokacin biya wuce to kaga irin wannan yana ɗaya daga cikin dalilai masu ƙarfi saboda ana cikin tonon ramin ana ana tonon duk da kasancewa ko waɗanda ba tonon suke yi ba amma wanda yake tsaye akan wanda yake tono to yana ƙarfafa mai tonon ne idan duka su suka watsa suka kama hanya suka tafi to ba mamaki masu tono za su samu rauni yasa duka aka tsaya ko za Allah shi ma ai ba sun ko awa yana tono bane yana tuba bijin din su ne yana zuba yana da gyara wannan sigaro amma wannan abu ya faru ne sun kafin a saukar da sallan duhu. daga baya da aka saukar da sallan doro shi ke farijalan auru kubala sannan kan an ba da dama ana cikin tono ma za a yi sallah farijalan auru kubala ay rajilina aw raqibin na wa yajuzu al-qada'u fi kulli waqtin kuma malai yace in akwai bakin sallah a kanka to kowane lokaci ya halatta ka biya kuma dadin dadawa wala ya tanaffalu man alayhi al duk wanda yake da sallar biya ba bare na bila ba to ga rabarin da akan ka ka je kana har da mutumin da baya da baya ba da zakka ne kuma yana sadaka ko akwai baki akan ka baka biya baki ba kuma kana sadaka baki ya zama dole a kanka ko sadaka kai kokari ka biya baki duk na kafin ka shiga layin sadaka to haka idan akwai sallolin farillai a kanka ka yi kokari ka biya sallolin farillai tun kafin ka zo na filfili ina ganin ba sai an kunna ba tun da saura kadan ne wala yusalli tuha mutumin da yake akwai baki a kansa ba zai akwai wato bakin salloli a kansa ba zai yi sallan ha ba wala qiyam ramadan kuma ba zai yi sallar akam da tahajjud ba wala yajuzu lahu illa kafa sallolin da zai kawai sai kafaɗi wal witru da wutiri rakawai guda uku saboda muhimmancin su wal fajr da kuma rakatayn fajr rakawai guda biyu da ake kafin sallah asuba domin saboda hadisin Abu Qatada al-Ansari radiyallahu an lokacin da manzo Allah da shi da sahabai suka yi bacci ba su samu daman yin sallar asuba ba har sai da rana ta fito ta ke su sannan suka tashi manzo Allah ya ce mu bar wannan waje domin akwai shaidan a wajen suka bar wajen ba tare da sun yi sallah masu ban ba suka matsa gaba kaɗan da suka je gaba kaɗan sai manzo Allah ya alola bayan ya alola sai da ya raka ta yi fajr tukunna sannan sai ya zo ya jagorance su sallah su ba sai za wasu malamai suka ce waɗannan salloli suna da ƙarfi kwarai da gaske ko da lokacin su ya cika ma ana biyan don annabi da kansa ya yi bayani ya ce kun ga waɗannan rakawoyi guda biyu da ake yi kafin sallah asuba karatun fatiha da sura ko fatiha babu sura ko a koyi ko a bayyane manzo Allah ce khairun min ad-dunya wa ma fiha ya fi duniya da abin da ke ciki alheri akan ka rasa waɗannan abubuwa rakawoyi guda biyu to gara ka rasa duniyar gaba daya to waɗannan sallolin da suke da muhimmanci to ko da akwai sallolin farillai akan ka na baki to za ka iya yin shaba'i da wutiri dalilin da yasa aka ambaci shafa'i a nan saboda wuturi ta jata tun ga masabar malikiya ba a sallan wutiri haka kawai raka'a ɗaya kilo amma ga waɗansu masabobi wutirin ita take da muhimmanci saboda inna Allah witrun yuhibbul witra Allah shi kadai ne kuma yana son wannan raka'a wanda take ita kadai yasa idan mutum ya ga dama zai je sallan wutiri raka'a ɗaya ita kadai amma Imam Malik ce bai kamata ba kai sallar raka'a ɗaya ya kamata ka hada da guda biyu da wuturi kenan da shi yasa wutiri ta samu matsayi saboda eh, shafa'i ta samu matsayi a nan saboda wuturi amma da za ka yi wutirin kawai wannan yayi saboda haka sallan wutiri tana da muhimmanci ko akwai bakin sallolin farillai a kanka za ka yi ta sallar rakakai alfajiri tana da muhimmanci ko da akwai sallolin farillai a kanka na baki za ka iya yi wal idani amma ana ya sa wal idanu kusa wani lokaci akwai kuskure wajen rubutu wani idani da sallar idi guda biyu shine sallar idin azumi da sallar idin ladiya wannan ko da akwai bakin sallolin farillai a kanka za ka yi su saboda muhimmancin su wasu malamai ma suna ganin sallolin idi guda biyu din nan farilla ne ko wajiba ce saboda tun da maza Allah ya fara bai bari ba har ya bar duniya kuma tun da aka ce mata masu haila masu fita ko da ba su tun da ba za su yi sallah ba amma dai za su halarci addu'o'in musulmi wannan ya gwada muhimmancin sallar idi guda biyu wal kusuwa da kuma sallan shafewar rana ko shafewar wata amma an fi amfani da shafewar rana shine wanda rana za ta duke ba ta da haske dan wanzu Allah yake in kun ga wannan to lalle ku zo ku yi sallah inna shamsa wal qamara ne min ayatillah la yankasifani li mawti ahadin wala li hayatihi lalle da rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah wato ba ta shafe hasken su saboda mutuwan wani ko haihuwan wani idan kun ga haka to ku zo ku yi gaggawa zuwa ga sallah ku ta istighfari ku ta addu'a to sai aka ce ko da akwai sallolin farillai akan ka na baki to za ka yi sallar shafewar rana ko shafewar wata wal yastiska to sallar roƙon ruwa wannan ya shafi rayuwar kowa da kowa ne da kai da zuriyanka da sauran mutane saboda haka in akwai bakin sallolin farillai a kanka ba zai ana ka kai sallar roƙon ruwa ba wanda ake yi wato a filin idi kenan wannan kenan ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا صوت صلاتهم قال يا على تدون دا يكي جنس صلى قبائع أنا جنس باكين صلى وفيس دوكي صلى لوك تشبدا تارد الإمام ashe kenan biyan sallah ma za a iya yi cikin jam'i yanzu yanzu makaranta hadisin abu qatada al-ansari radiyallahu anhu lokacin da ba su samu damar sallar asuba ba a lokaci har sai da rana ta fito zafin rana ne sai da ke su suka taki har da annabi gama da suka buga daga wajen manzo Allah sai ya jagorance su sallar asuba kaga wannan ya gwada ashe idan akwai masu bakin salloli a kansu gaba da yan suka taru sai su tura limamin su shi ma makarere zai ja su sallah a biya wannan sallah din wa nafiya adada ma alaihi al-qada mutumin da ya manta yawan abin da ke kansa na salloli bai yi a lokacin samartakarsa ne ko kuma lokacin sha'afa ko shagala ya kasa tuna salloli nawa ake bin sa baki da ahalar yace salla adadin la yabqa ma'ahu shak zai yi ta salla kawai kasa ya wayi gari babu shakka a kansa sai kai ta salla tun lokacin da ka samu dama sai ka biya asuba azahar la'asar magariba isha'i ka ka yi asuba halla asar magariba yi kai kai sai ka samu kwanciyar hankali cewa to yanzu ba ko da mutuwa za ta zo ta zo duk na san ba komai ina je wajen Allah in dai akan salloli ne to sai ka kai wannan munzali kenan saboda haka wannan babi karshen sa kenan ya mana bayani dangane da biyan sallah kuma ga yadda za a biya ko kuma tsari wallahu alam azinna muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon aiki da gabin da muka yi shukuri Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.